يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء ليلة رمضان shekarar hijira ta dubu da dari hudu da talatin da hudu wanda ya dace da goma ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha muna yabo da godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya kaddara muka ga wannan wata na Ramadan kuma muna roƙonsa ya ba mu albarkan da ake samu a cikinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadan mu sannan muna gabatar da godiyar mu ga shugabanni waɗanda suka shirya wannan haduwa da yan agaji da masu rikodin da masu halarta da waɗanda ke sauraro daga wasu wurare sannan muna godiya ga shi Allah rahma Muhammad Kabir Hussein Daura wanda Allah madaukaki ya nufa ya samu zuwa saboda gabatar da tafsirin wannan shekara muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah rahma Ja'far wanda muka yi karatu da shi a shekarar bara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi tarayya baki da cikin ladan aikin da muke gabatarwa a wannan haduwa na tunatarwa game da addinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani daga kan aya ta arba'in da tara zuwa aya ta hamsin da tara na suratun nisa'i insha Allah ta'ala babban darasi da muke samu cikin waɗannan ayoyi na suratun nisa daga aya ta arba'in da tara zuwa aya ta hamsin da tara muhimmin darasi da muke samu shine bayani akan hukuncin riƙon amana a addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal Allah yuzakki man yasha الذين يزكون أنفسهم shin kaga waɗanda suke tsarkake rayukansu Allah yake tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam tara shin baka gani ba idan bari da zakuna an kusahum waɗanda suke tsarkake rayukansu babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan su kuma ya san su Allah madaukaki yana faɗa masa ne saboda ƙarfafa girman abin da suka aikata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukaki yace ku yi zaki man ya sha? Allah shi yake da damar ya sarkake wanda ya ga dama wala yuslamuna fatira Allah shi ke da ikon sarkake dan adam dan adam bai iya sarkake kansa malamai da tabi'ai suna cewa waɗannan ayoyi wannan aya ta arba'in 49 ta suratul nisa'i ta sauko ne a dalilin yahudawa da nasara saboda suna da korafi da suke suna cewa su ƴaƴan Allah ne su masoyan Allah ne inda Allah madaukake ya faɗa mana wurare da dama suna cewa babu mai shiga aljanna sai ba yahude ko sai kirista wannan fa hazihi taskiya wannan tsarkake ne wannan dalilin yasa Allah madaukake yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin ko kaga waɗanda ke tsarkake rayukansu din nan ba fa Allah ne ya tsarkake su ba su suke tsarkake su? mu ne masu son Allah mu ne ƴaƴan Allah mu ne kaɗai za mu shiga aljanna mu ne waliyan Allah to duk wanda ke irin wannan babu shakka yana tsarkake kansa shi ne Allah ya ce unzuru kaifa yaftaru unzuru kaifa yaftaru ala Allah yukadzib wa kafa bihi Ungur kai fa yaftaru na alallahi kaziba ka duba yadda suke kirkiro karya suna jingina ta ga Allah. Suna yi ma Allah karya saboda ba yanda za a yi ka san makomarka. Allah kaɗai yake da ikon sanin makomar bawa. Wa kafa bihi isman mubina wannan kaɗai ya isa ya zamanto rubi mabayyani. Mutumin da zai rika yi wa kansa kirari yana tsarkake kansa yana nuna shi karbabbe ne wajen Allah babu shakka wannan zunubi ne a bayyane da mai hankali wal kadhibu ala Allah khiyanatul amal yin karya a jingina ta ga Allah madaukaki babu shakka cin amanar Allah ne don haka Allah madaukaki ya ce wa kafa kafabihi isman mubina wannan ya isa zunubi mabayyane wannan dalili yasa aka samu hadisin al-Imam Ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iyyakum wa tamaduha fa innahu zabhu ku kiyaye makawunan ku kirari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi ga musulmai iyyakum wa tamaduha ku kiyaye yin kirari marayukan ku kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu zabhu saboda koyan kani duk mutumin da zai yi ma kansa kirari ko ya yi ma wani kirari ko kamar yana yanka shi ne in ji annabi muhammad hadisi ne mai kyau yana wa sunan ibn majah hadisi na dubu uku da goma sha bakwai da silsilatu sahiha hadisi na dubu da dari ɗaya da tisin da shida da kuma hadisi na dubu da dari biyu da tamanin da hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye kirari makawunan ku domin kuwa kirari din nan yanka ne me annabi yake nufi da wannan magana ka duba littafan sharhi na hadisan manzon Allah kamar misali faibul kabir littafin al-imam al-milawi da mujalladi na uku shafi na ɗari da ishirin da tara al-imam al-munawi yana cewa lima fihi min al-afati fi din al-mali wal mamduhi duk wanda kaje yana kira da wani malami da malamin da ake kira da shi kirarin da ake musu din nan yana zama musiba ga addininsu shi ne yin kirarin kirarin yana zama musiba ga addininsa wanda kuma ake masa kirari shi ma kirarin yana zama musiba gare shi shi yasa manzon Allah ya ja kullum hadisi ne mai kyau iyyakum wa tamaduha ku kiyaye kirari ma juna me yasa annabi ya kira shi da cewa yanka ne ku zabahan li annahu yumitul qalba domin kirari yana kashe zuciya shi yasa manzon Allah ya siffanta shi da yanka fa yakhruju min dinihi a dalilin wannan kirari mutum ya rabu da addininsa wa fihi zaqul lil mamduhi shi wanda ake kirara shi shi ma kirarin yana zama yanka gare shi fa innahu yajruhu bi ahwalihi kirarin yana sa mutum ya rudu ya shiga ji da kai na halayyar da ake yabonsa a kai ya'ani wa yugrihi al-ujub wal a waye gari mutum ya zama mai girman kai saboda kirarin da ake masa wayar nafsahu ahla lil madha yana ganin ya cancanta a kirara shi din musamman idan mutum ya kasance dama yana sha'awar rayuwa ta duniya to da zaran an masa kirari sai a halaka shi abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne la yantiqu anil hawa don haka yasa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan ka auna da rayuwa za ka tarar haka ke afkuwa babu abin da ke daga hallaka mutane a yau kamar kirari to kirari bai tsaya ga ta'ati ma rayuwar mutum ba hatta addininsa ji mazan Allah fa innahu zabhu saboda kirari yanka ne don haka duk wanda ke ma wani kirari kamar yanka shi yake wanda yake ma kansa kirari kamar yana hallaka kansa ne Allah shi kare akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu abubakar sami'a rajulan yusli ala rajulin manzon Allah ya ji wani mutum yana kira da wani ai babu kamar wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai haka ka fata unuka sahibika kai wani kai fanka ai kayan ka wuyan ambasoyin naka shi yana ganin yabonsa da yake soyayya ce gare shi manzon Allah ko yace masa yabo da yake masa kamar kashe shi yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana ahadukum madihan sahibahu idan ku ya zama dole la mahala sai ka yabi wani domin akwai wanda yabon sa yake zama dole kamar abin da kamshi yake fada yabon gwani yabon gwani ya zama dole Nabi sallallahu alaihi wasallam ya to idan ya yabon mutum ya zama dole falyakun to sai mutum yace ce ahsabuhu kaza ina tamani wane yana cikin mutanen kirki amma kafin ka rufe baki sai ka ce wala uzaki alallahi ahada ba zan tsarkake kowa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kana cewa ina wa da mutumin kwarai ne kaga baka ce da mutumin kwarai ba ne da waliyin Allah ne da dan aljanna ne a wannan duk kirari ne yabo ne al'amari ne na gaibi wanda babu wanda ya san shi banda Allah don haka in ka ce da waliyin Allah ne kayi ma Allah karya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ce ma annabi unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba ka duba yadda suke ma Allah karya ya aka yi kasan waliyin Allah ya aka yi kasan dan aljanna ya aka yi kasan masoyin Allah duk wanda zai furta cewa wane waliyin Allah ne babu shakka wannan yayi ma Allah ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan shaida na kwarai ta yi ƙarfi halayyar kirki suka rijaya a cikin wato daga cikin halayen mutum ya zama dole sai kayi yabo gare shi to anan sai ka ce ina tamani wani mutumin kwarai kafin ka rufe baki sai ka ce wa za ku zaki alallahi ahada ko ba na tsarkake kowa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ka kare kanka in ka duba tafsirin ibnu kasir na waɗannan ayoyi da muke karantawa ibnu kasir ya ce wa lihada qala ta'ala bal illahu yuzakki man yasha' shi yasa Allah ya ce Allah shi kadai yake da ikon tsarkake wanda ya ga dama Allah yake da ikon tsarkake wanda ya ga dama kai dan adam ba ka iya tsarkake kowa to haka nan da kuke gani a duniya su kowa ne ba a sanin waye tsira sai a ranar tashin kiyama ay al-marji'u fi zalika ila Allah makoma tana ga Allah azza wa jalla li annahu alimun bi haqa'iqil umuri wa saboda shi Allah kadai shi ya san gaskiyan al'amari shi ya san abin da ya buya duk shaidan da zaka ba ma dan adam kana ba da shaida ne da zahiri shi kuwa dan adam rayuwarsa guda biyu ce akwai zahiri akwai batini idan ka san zahiri baka san batini ba idan ka ɗauki hakki na sanin batini ka ƙara ma kanka akan hakki na sanin zahiri to ka hau gurbi na Allah subhanahu wa ta'ala ka shiga hakki na Allah madaukaki saboda haka Allah madaukaki yake cewa unzur kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadhiba ka duba yadda suke jingina karya ga Allah subhanahu wata'ala Allah madaukaki ya ambaci wani nau'i kuma na cin amana yana cewa nan tara idan ladina utu nasiban min al-kitab nasiban min alkitabi shin ko ka gani Allah ke tambaya annabi Muhammad wancan tambaya ta farko a kan cin amana aka kwatanta ta ga Yahudawa tambaya ta biyu da ake wa manzon Allah shi ma ya danganci cin amana aka ce shin ga waɗanda aka ba su wani rabo na littafi utu siban min kitabi an ba su wani yanki na littafi su ne yahudu ga littafi a hannunsu Allah ya ba su littafi ya turo musu annabin Allah amma duk da haka yu'minuna bil jibti wa tawuti suna imani da jibti suna imani da tawuti wa yaquluna suna cewa ha'ula'i ahada wa yaquluna lil ladina kafaru suna ga makafirai ha udaki ahda min alladina amanu sabila waɗannan kafirai sun fi kasancewa akan shiryayyar hanya fiye da masu imani a in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala mujallal na 27 shafin 151 Sheikhul Islam yana cewa ya ɗauko fassaran da aka samu na sahabban annabi Muhammad A zuwa ga tabi'ai game da waɗannan kalmomi guda biyu da ake kira aljibutu da kuma at abin da ake cewa aljibutu shine sihir, abin da ake cewa at ya yani a shaytan sannan akan kira gumaka da at kuma wannan yana daga al'adar larabawa a zamanin jahiliya tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato imani da aljibtu shine mai sihiri imani da matsafi imani da boka wannan al'ada ce ta yau ta kafirai kafin zuwan manzon Allah in ka duba sunan sa'id ibn mansur Kitabu jihad babu ma ja'a fi jubni wa shaja'a hadisi na dubu biyu da ɗari uku da saba'in da bakwai har ma a cikin sahihul bukhari al-imam bukhari ya kawo labarin ta'likan bayanin jabir bin abdullah al-ansari wanda ake masa tambaya ana tambayan jabir su ila ahli tawafuci allati eh, al ana tambayan jabir bin abdullah sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da abin da ake kira at tabutu da al-jibtu yace ai masihirta Allah yake nufi anan saboda a zamanin jahiliya a zamanin jahiliya wato kafin zuwa manzon Allah larabawa alƙalansu su ne bokaye alƙali shi ne boka matsafi shi ne alkali shi yake raba gardama tsakanin mutane saboda haka inji jabir bin abdullah al-ansari yace kana fi juhaila wahidun yankin juhaila suna da babban boka guda daya wanda alkali ne idan jima ta kaure ko sake zuwa sannan banu aslam suna da guda daya wa fi kulli hayyin wahidun kowace unguwa ta larabawa ana samun kasaitaccen boka wanda yake raba gardama tsakanin mutane sai jabir ya ce wa hiya kuhanun yanzilu alayka shaytan bokaye ne da aljanun ke sauka gare su don haka idan rigima ta auku sai a tafi wurin boka boka shi zai warware wannan gardama wanda shi ne mafi ingancin fassara da aka yi ma wa tawhid fassarar sahabban manzon Allah Jabir ya fassara haka Abdullah bin Abbas ya fassara haka Sayyidina Umar ya fassara haka in ka duba lisanul arab uh, mujalladi uku shafi na 60 fassarar ma ta aljibtu al'ada ce ta larabawa tun zamanin jahiliya kafin zuwan annabi muhammad idan rigima ta kaure a tsakanin mutane gurin wa za a tafi waye alkali shine boka matsafi to sai ka bar ma wancan zamani na jahiliya kafin zuwan manzon Allah ka tsallaka ka faɗo Najeriya a zamaninmu na yau ka bar ma jahiliyar da ka dawo zamani na yau har yanzu hatta tsakanin mutanen da ke da'awar ahlu sunna ne in aka yi sata a tsakanin mutane ko rigima ta kawai sai a ce mu je gurin wani zai raba gardama zai gano mana barawo kaga kenan wannan al'ada tana nan cikin mutane har yanzu kuma al'ada ce ta larabawa tun kafin zuwan annabi muhammad yana daga nau'in cin amana na aqidar allah to abin da ya faru kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa ya ce sai yahudawa malamai yahudawa suka tashi daga garin madina suka tafi makka yahudawa suna campaign suna neman haɗin kai na larabawa akan a yi taron dangi ma'annabi muhammad a taho madina a hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da musulmai a gabayan musulunci baki da yansa. saboda haka yahudawa suka zaɓi manyan shugabanninsu sai suka tafi makka suna bin larabawa gari gari ana zaunawa ana mishin da su yadda za a yi a kamar da runduna mai karfi wanda za a zo a yi taron dangi a kan annabi muhammad a garin madina shi da ake kira yakin al'ahza yahudawa da suka tafi makka falamma qadimu ala quraish abdullahi ibn abbas ya bada labari lokacin da suka isa wajen qurayshawa sai qurayshawa suka ce to mu fa akwai tambayar da ta dan dame mu tuntuni amma muna so ku ne za ku warware mana wannan gardama ku za ku ba mu amsa shin tsakanin addinin mu da muke rikewa na gargajiya bautan gumaka waɗannan bokaye da muka ajiye a matsayin su ne alkalanmu gumaka su ne abin bautanmu da addinin muhammadu da ya gudu ya bar mu ya mana tawaye ya koma madina tsakanin addinin nan guda biyu wanda ya fi gaskiya ku gaya mana gaskiya suka tambaye malaman yahudawa to malaman yahudawa sun taho makka ne saboda neman haɗin kai yanda za a yi a murƙushe musulunci ga kuma tambayar da aka musu sa ce addinin muhammadu ya fi ai kaga dole ne sun ci amana na aqida fasaluhum adinukum khairun am din muhammadin shin addinin larabawan nan ne yaji ko ko addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai waɗannan malaman yahudawa suka ce dini kun khairun min dinihi ai addinin ku ku na gargajiyan nan iji malaman yahudawa addinin ku na gargajiya ya fi addinin muhammadu inganci wa antum ahda minku wa mimman ittaba'u ku din nan kun fi zama akan shari'a fiye da muhammad da kuma wanda ke tare da shi shine sai Allah madaukake saukar da wannan aya adan tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi shin ko kaga waɗanda aka ba su rabo na littafi suna da attaura a hannu yu'minuna bil jibti wal taguti gashi kuma yanzu suna imani da manyan bokaye da daguti shedani bautan gunki wai za su ce yaquluna lil ladina kafaru ha'ula'i ahada min alladhina amanu sabila wai malamin ba ne saboda cin amanar addinin Allah zai ce makafirai addinin su ya fi zama kan shiriya fiye da addinin annabi Muhammad shine Allah ya ce ulai alladhina la'anahum mutanen da Allah ya tsine musu waɗanda Allah ya la'ance su ya nisantar da su daga rahamarsa saboda in ba la'antar Allah tana kan malami ba ya za a yi ka danne gaskiya ya za a yi ka ce musulmi wanda ke da littafin alkur'ani ce addininsa bai kai addinin matsafa ba ومن يلعن الله وتعالى يلعن شيء شكوى فلن تجد له نصيرا ba ka iya sama masa wani mai taimako in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi da ibnu kasir yake cewa wa inna ma qalu lahum zalika yastabiluhum ila nusratihim yahudawa sun san gaskiya addinin annabi muhammad ya fi kowane addini a duniya sun sani amma me yasa suka koyi saboda abin da ya kawo su maka ba tattauna al'amarin addini ba ne sun zo ne don neman haɗin kai a hallaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko suka faɗi gaskiya to ba za a ba su wannan haɗin kan ba to haka sai suka ce bal dinukum khairun min dinihi wa antum ahda minhu wa mimman ittaba'ahu kaga sun faɗa ne saboda su samu taimakon su wannan dalili shi ya haifar da yakin da ake kira eh, gazwatul ahzabi wanda larabawa suka haɗa kai da yahudawa don su murkushe addinin musulunci a shekara ta biyar daga hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine Allah yake cewa Allahumma nasibu min al-mulk nasibu min al mulki ko Allahumma min al ko suna da wani rabo ne na mulki na Allah fa idan la yuquna nasu na tira don haka ba su iya ba mu mutane hujin da ke daidai hujin da ke jikin kwayar dabino annaqir da larabci ana cewa nukta fi nawaji akwai in ka dauki kwayar dabino idan ka duba akwai wani huji dan karami a jikinsa wanda a ta wannan hujin ne idan aka shuka dabino ta wannan ne yake tsira ya saiwa ya samar da bishiya laraba larabci addini ne wanda ke da fadi saboda haka abubuwa kanana za ka ga a larabci akwai sunayensu hatta kwayan dabino jikin dabino ko ina da sunan shi wannan dan hucin da yake cikin dabino shi ma yana da suna shi ake kira annasir in ka zuwa tafsirin ibnu kasir yana cewa wa huwa nuqfatu lati fi nawati wannan shine fassarar abdullahi bin abbas wal aksarin akasarin malamai abin suke faɗa kenan tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya bada misali misali na hikima misali na hikima shine Allah subhanahu wata'ala da ya tashi yin kyauta ma ‘yan adam da ya tashi yin kyauta ma ‘yan adam tun daga farkon duniya zuwa ta, sai ya ba su dabino guda ɗaya misali kenan Allah ya ɗauki dabino ya ba wa mutane dabinon nan da ya tashi ba wa mutane sai ya aje dabinon a wajen kabila ɗaya ita ce banu isra'il wannan dabino da Allah ya aje a wajen banu isra'il da haka su suke suka dinga cin amfanin dabinon har ya kare abin da ya rage shine kwayan dabinon kaga babu amfani a cikin shi to kwayan dabinon ma suka mamaye amma abin da ya rage wuri guda ne a ce daidai inda allura zai taba su ɗan ba mu wani mana suka ce wannan ma ki wato hikima ce Allah madaukake yake nuna Ya ce to ko dai suna da wani yanki ne na mulki fa idan la yutuna nasa da kira don haka saboda tsananin rowa ko da a ce kyautar da za su yi wa sauran duniya ya zama bai wuce haɗin wato kan allura ba me hana su ba su tunda ku an ba ku dabinin gaba ɗaya ta kun abin da kawai ake so a gare ku shine ya zama kun ba da ɗan kaɗan wato wannan kamar Allah yana ishara ne da rahamar da ya yi da kuma falalar da yawa banu Isra'il tsawon tarihi saboda akasarin manzannin Allah waɗanda Allah maɗaukaki ya aiko a duniya sun taho ne cikin zuriya ta annabi Yaqub alaihi salam su ne banu Isra'il ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi nufin zai aiko shi karkashin larabawa amma wannan ma su yadda ba karka daɗa karka rage abin da ya hana bature musulunta kenan Don me annabin zai zo daga wajen larabawa shikenan me Allah ya ce a gaba am yahsuduna ma ta'ala yace am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlihi ko ku hasada suke wa mutane saboda abin da Allah ya ba su na falala kalma ta annasu anan tana nufin annabi Muhammad saboda Allah ya yi amfani da kalma a Qur'ani wacce ma'ananta jam'u alhali nufinsa ifradi am yahsuduna an-nasa shin suna wa mutane hasada ne wato suna yi wa annabi Muhammad hasada saboda Allah ya bashi manzanci ya ba shi daraja mafi ɗaukaka faƙada a sai na ala ibrahim idan ma wannan ne shi ne allah ya ce su koma su dubi tarihi mana in aka dubi zuriyar annabi ibrahim alaihi salam waɗanda suka fito ƙarƙashin banu isra'il su ne 'ya'yan annabi yaqub Allah madaukaki ya ce mun ba su alkitab idan littafi Allah ya bawa annabi Muhammad Qur'ani littafai nawa Allah ya bayar ma zuriyar banu Isra'il wal abinda ake cewa alhikima shine ma'rifatul haqqi wal amal bihi sanin gaskiya da aiki da shi fassarar al imam malik da mujahid ka san gaskiya kai aiki da shi shi ake kira al hikima saboda kalma ta alkitab wal hikima ta zo da ma'ana kamar kashi biyu cikin alqur'ani mun ba su littafi mun ba su fahimtar littafi wa atina mulkan azima sannan kuma mun ba su mulki mai girma annabi Suleiman sai da ya mallaki duniya ya mallaki aljanu da mutane duk annabi Suleiman yana daga zuriyar banu Isra'il Allah ya saukar da littafai da dama a gare su a taura injil zabur sai ya ɗauko ƙur'ani kaɗai ya ba larabawa Allah ya saukar da manzanni da yawa ulul azmi daga banu Isra'il sai ya ɗauko guda ɗaya sai ya ba larabawa shin ba da hasada kike irin wannan Allah ya ce fa minhum man amana fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira fa man amana bihi daga cikin su akwai wanda ke imani da manzo da muka aika wa man sadda da kuma wanda ke kaucewa in harafa wanda ke kaucewa ga annabin da aka aika fa kafa bi jahannama sa'ira wuta jahannama ta isa mai babbaka ga waɗanda aka sa cikin ta Allah ya kare innal ladina kafaru innal kafaru جنودهم بل دعهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الله سبحانه وتعالى يجي إن الذين كفروا بآياتنا وأنا سك كافر شيء ما آيوهم shi Allah babu son kai tare da shi daga kowace kabila mutum ya fito in dai kafiri ne makomar sa wuta ne ko da kuwa yana da dangantaka da annabi Muhammad shi sa yace saufa na duk wanda suka kafirce mu ayoyinmu to alfaharin cewa mu ƴaƴan wani ne ba zai amfani ku ba kiyama Allah zai zuba ku a wuta ya kona ku kullama nabujat juluduhum an ju al idan aka ce nabujat ana nufin tabakat duk sa'ilin da fatan jiki ya nuna a wutar jahannama baddannahum juludan ghayraha sai a canza musu wasu fatun sabanin nada li yazuqul azaba dan su kara dandana azabar Allah inna Allah kana azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi mai hikima kaga an ba ku misali na cin amana game da addinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Yahudawa suke sun ci amanar Allah ta wajen saba alkawarin da suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma aiki da dokokinsa bayan Allah ya kawo wannan shimfiɗa sai ya ce mene والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم wa amilu salihati wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki ingantattu wato suka aikata ayyuka a salihat ingantattu Allah ka samu ya sanu da filukum jannatin tajri min tahtiha al za mu shigar da su gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana karkashin su na fiha abada suna dawama cikin gidajen aljanna har abada Lafin fiha azwajun mutahhara suna samu mata tsarkaka a gidan aljanna wa nudkhiluhum dhillan qalila za mu shigar da su inuwa mai dawwama idan aka ce zillan zalila ana nufin adda'imu zilli inuwan da baya gushewa qaddamat zilalatu ka duba bayanin shaykhul islam cikin majmu'u fatawa mujalladi na biyu shafi ɗari hudu da cikin da ɗaya wato aljanna inuwar ta ta bambanta da inuwa ta duniya inuwar aljanna ta samu bayani kashi-kashi wannan wani lokaci za mu yi magana daga cikin siffar da Allah ya ba mu inuwar aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ce zillan zalila zillan zalila inuwa mai ba da inuwa me ake nufi da inuwa mai ba da inuwa ana nufi inuwar da bai yiwuwa ya rabu da kai ko da yaushe yana tare da kai shi yasa ake aka ce adda'imu zillu eh, yana cewa aljannatu laysa fiha shamsu me ke sa a samu inuwa a duniya saboda rana ne to a cikin aljanna babu rana wala kamarun ba wata ba rana ba wata walakin ta yaya ake a san lokaci na'am akwai lokaci a aljanna babu shakka saboda a cikin ayoyin alqur'ani Allah yana bayyana mana cewa akwai safiya akwai yammaci to kaga kenan ya nuna cewa akwai wani lokaci to amma lokacin ya za a yi a gane satan a gane yammaci sai ce tu'raful awqat yanda ake iya sanin lokaci a aljanna sabanin duniya domin sanin mu na lokaci a nan duniya gaba ɗaya ilimin mu ya ta'allaka ne da rana da rana tunda babu rana magana ta kai amma a aljanna ana sanin lokuta ne ta wasu haske ba na rana ba shekul islam yana cewa kadbar wuya annaha tafaru min tahtil arshi wannan haske yana fitowa ne daga karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala hasken yana fitowa daga karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala فالزمان هنالك haraka الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار Dan haka ana gane lokaci ne gwargwadon motsin wannan haske da ke fitowa ta karkashin al'arshin Allah maɗaukaki wanda ya kyautata biyayyarsa ga addinin Allah to Allah zai tashi aljanna wacce take da wannan sifa Allah ka samu da shi sannan sai Allah ya dawo gare mu mu masoyan annabi Muhammad me yace mana inna Allah tu'addul amanati ila ahliha an gaya muku halayen yahudawa na cin amana cin amanar addinin Allah a danna gaskiya wannan cin amanar Allah ne sannan a ki aiki da littafin Allah a koma aiki da maganar boka a ki aiki da dokar Allah a koma aiki da maganar boka babu shakka cin amanar Allah shi sa Allah ya ce inna Allah ya amurukum lalle Allah yana umurtan. an tu'addul amanati ila ahliha ku bayar da amanoni ga masu su kaga kenan amana ba ɗaya bace al amanati amanoni amana tana da yawa ku tabbata kun tsayar da amana in ji Allah maɗaukaki wa idan hakamtum bainan nasi idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukuncin nan da adalci inna Allah ni'ma ya'ibukum bihi ni'ma ana nufin ni'imat ni'imat eh, ni'ima ma ya'idukum Allah bihi inna Allah ni'imma ya'idukum bi kamar yadda yazo cikin an-nihaya fi gharib al-hadith wal athar yani ni'imat al-fi'la wal khasla ma dalla da wanda ya rike wannan wasiya ta Allah shine abin da ake nufi da lallai ma dalla da abin da Allah yake muku wa'azi da shi game da amana inna allaha kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji mai gani waye ya sai da amana waye kuma ya ci amanarsa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina يا أيها الذين آمنوا يا فوانا سكي إيماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بما الله بيئيا يوم زنس بيئيا صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم لكما masu ma'abota ما ma'abota ba da umarni daga cikin shugabanni kenan fa in kana ba'atun fi shay'in idan kuka yi jayayya game da wani abu farduhu ila Allah wa rasuli sai ku mayar da shi ga Allah da manzonsa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da kuma ranar karshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma wannan shine mafi kyawun komawa idan aka ce ta'awil ana nufin al'aulu al'aulu da larabci ma'anarsa ar-ruju'u ala shay'u yaqulu akan ce audan wa ma'alan ma'anansa raja'a idan ka duba littafai da suke fassara kalmomi na larabci a nan an samu muke yana jan hankalinmu mu rike amana babban amana ita ce aƙida mu yi wa Allah biyayya mu yi wa manzonsa biyayya mu yi wa shugabannin biyayya idan aka samu jayayya mu je wajen boka haka Allah ya ce ba إذا تنازعت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول da يرد الأمر أنك ألا دمن زنصر in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir waye ya kamata ya zama zai raba gardama tsakanin musulmai shine Allah da manzansa su kadai Allah yace zalika khairun wa ahsanu ta'wila in ka duba tafsirin ibnu kasir tafsirin ibnu kasir da tafsirin al-imam الجامع لأحكام القرآن فسره waɗannan ayoyi da muke karanta suna na nisa'i yana mujalladi na biyar shafi ɗari biyu da hamsin da biyar al-imam al-qurtubi yace hadhihi al-ayatu min ummahatil ahkam wannan aya da muka karanta tana daga cikin manyan dokokin Allah da suke cikin alqur'ani mafi girman dokar Allah da take cikin alqur'ani wannan aya inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wallahi wannan aya da aya da take gabanta ya ayyuhallazina amanu atiu allaha wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum kaga ayoyi guda biyu ka sharko biyu kadai inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha da kuma يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الإمام القرطبي يتي إن كان من من آيوي na alkur'ani waɗanda suke magana akan dokan Allah su babu shakka wannan tana cikinsu. wannan aya tana cikinsu. ilimin da ta kunsa yana da yawan gaske ilimin da ayan ta kunsa yana da yawan gaske don haka yasa shekul islam eh, rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi gaba ɗaya akan ayoyin nan guda biyu inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha da ayat da take gabata wannan littafi wannan littafi shekul islam ya rubuta shi ne littafin da ake kira as-siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya wallahi littafin gaba ɗaya ya rubuta ne saboda ayoyin nan guda biyu da ya gama rubuta littafin in ka duba mukaddima na littafin as-siyasatu shar'iyya shafi na goma sha ɗaya shekul islam ya ce fa hadhihi risalatun mukhtasara wannan ma littafin da na rubuta muku takaitacce ne وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله wannan littafi da na rubuta gaba ɗaya an gina littafin ne akan aya guda ɗaya wacce ta yi bayani akan shugabanci a littafin Allah inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha don haka malamai suke cewa wannan ayar ta sauka ne inda Sheikhul Islam fi wulatil umur ayar farko ta shugabanni ce in ji shekul islam inna allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha allah yana umarnin ku ku ba da amana ga waɗanda suka cancance ta suwa ake magana a kai ana magana ne da shugabanni sai ce wa nazalat tsariya aya ta biyu kuma fa aya ta biyu kuma fa ta sauka ne fi ra'iya saboda talakawa aya ta farko tana magana ne akan shugabanni Sai shugabanni ke rike da amana na shugabanci saboda haka sai Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha mabiyan su talakawa fa ya ayu ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum don haka kowane sashi yana rike da amana inda shekul islam shugabanni suna rike da amana na jagoranci talakawa suna rike da amana na biyayya idan aka tsaida amana guda biyu din nan duniya sai ta yi daɗi don haka yasa shekul islam ya rubuta wannan littafi da ake kira السياسة fi في ra'i الرأي ra'iyya. da ya rubuta wannan littafi ya tsara shi akan yaya ake mulki a shari'ar musulunci menene mulki ya da sannan kuma wani irin hakki da yake kan mabiya su talakawa a ƙarshen magana yana cewa wa idan kanat al-aya kad awjabat da al'amana amanati ila aliha wa hukumu bil adli tunda ayan tana cewa wajibi ne shugabanni su mai su sai da adalci su kai amana idan suka kai amana sannan kuma wal hukumu bil adli idan za su yi hukunci a samu adalci to talakawa aka ce ku yi musu biyayya sai shekul islam ya ce fa hazani jima'u siyasati al-adila wal wilayati shar'iyya kaga abu biyu dinnan su suka hada shugabanci na adalci matukar shugaba yana rike amana yana adalci wajen hukuncin sa magana ta kare babu shakka mulkin sa zai yi albarka wannan ba sai an nemi biyayya talakawa wajen shi ba a don haka ita amana tana kan shugabanni sannan amanan tana kan talakawa kaga kenan wannan aya kamar yadda al-Imam Qurtubi ya faɗa aya ce da ta kunshi manyan wato ilimi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya saka a cikin Al-Qur'ani daga cikin waɗanda suke magana tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban an samu sahabbai waɗanda suke cewa ita amanar da Allah ya magana a nan ba amana guda ne ba ce shi yasa Allah madaukake ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati in ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi yace akwai al-Bara'u bin Azib akwai Abdullah bin Mas'ud akwai Abdullah bin Abbas akwai Ubay bin Ka'ab waɗannan sahabbai na annabi kalu suka ce al-amana fi kulli shay'in wace amana Allah yake umarni mu mayar da ita mu tsayar da ita waɗannan sahabbai suka ce amana ta shafi komai gaba ɗaya rayuwar ɗan adam ita amanar ta shafi rayuwar ɗan adam gaba ɗaya fil wudu'i wassalati salati was amanar tana alwala amanar tana sallah amanar tana zakka amanar tana wankan janaba was sawmi amanar tana azumi wal kaili wal wazni wal wada'i hatta harka na kasuwanci duk amana tana shiga da haka Imam Qurtubi yace fal ayatu shamilatun bi nadmiha li kulli amanatin wannan aya ta kunshi dukkan wata amana wacce take tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala in ka samu littafin Ibn al-Arabi wanda ake kira Ahkamul Qur'an Ahkamul Qur'an mujallal na farko shafin 571 fahiya ammatun wannan amana ta game rayuwar dan adam shamilatun bi nuzumiha li kulli amana wa a'dadun ita amana da Allah ke umarni gare mu mu tsayar da ita ba a guda ba ne tana da yawan gaske in ji malamai don haka akwai wani mutum da ake kiran shi zazanu abu umar al-kindi zazanu wato zamanin manzon Allah yana da rai amma dai bai musulunta ba sai bayan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, ya lizinci Abdullah bin Mas'ud ya lizinci Abdullah bin Mas'ud da wasu sahabbai na manzon Allah yana karatu wajen kaga kenan tabi'i ne ana sa shi cikin tabi'ai zazan Abu Umar al-Kindi yana tare da Abdullah bin Mas'ud sai ya ji Abdullah bin Mas'ud ya ce al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha illa al-amana abdullahi bin mas'ud ya ce idan mutum ya tafi yaki sai aka kashe shi kenan ya yi shahada to wannan mutuwar da ya yi a yaki a dalilinta Allah zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya amma fa banda amana banda amana Abdullahi bin Mas'ud ya ce yu'ta bil afi yawmal qiyama za a kawo mutumin a ranar tashin kiyama za a kawo shi filin hisabi wa in qutila fi sabilillah ko da a yaki wannan mutumin ya mutu fa yuqalu za a ce mara addi ka bayar da amanarka ya kai bawan Allah fa yaqulu sai ce ai rabbi kaifa wa kad zahabat dunya ina zan iya mayar da amana bayan duniyar gaba ɗaya ta tafi babu ita fa yuqalu sai a ce mara in taliqu bihi ila ku kai shi wuta ta alhawuya in kai kun kai shi cikin wuta zai samu wannan amanar a cikin wutar tunda babu duniya bare ya dauko ta tunda ya ci amanan a duniya shi ko Allah ya yi umarni sai ka bayar da amana yadda ya faɗa cikin wannan aya inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana muku umarni ku mayar da amana ga masu shi to wallahi wannan umarni na Allah bai tsaya nan duniya ba har a kiyama in baka mayar da amanar ba a duniya a ranar tashin kiyama sai ka mai da ita idan an nemi ka mayar a filin hisabi ka ce babu ita sai Allah ya ce ku kai shi wuta zai same ta idan an sa shi a wuta in ji Abdullah bin Mas'ud fa yunfalaqu bihi ila hawiya wa yumassalu lahu amanatuhu Allah zai misilta masa ga amanar ta din ka hayatiha yau ma dufi afilin misali idan ajiyan kuɗi ne idan ajiyan kuɗi ne aka kawo mar yana shiga wutan nan zai ga kuɗin gashi nan yadda aka bashi fa yaraha fa ya'rifaha ya ga wannan kuɗi ya gane a ajiyar da aka bashi fa ya hawi fi asariha don haka zai ta tafiya dan ya ɗauko kuɗin kuma yana da yin ƙasa cikin wuta fi asariha hatta yudrikaha sai ya samu ya kama wannan amanan lokacin kama amanar ko ya isa ƙarshen wuta sannan fa ya hamila ha sai ya ɗauko amanar a kafaɗansa alaman kibaihi hatta idan zanna annahu kharijun ya taho kofar wuta zai tsallaka kenan ya fito ya ce Allah ga amana da aka bani in ajiye hatta zan da annahu kharijun zallat an manke bai sai amanar ta goce daga kafatarsa sai ta fadi fa huwa ya habi sai ya juya ya yunkura zai kama ba zai iya ba fi asari hada haka zai ta bin wannan amanar abadan abidin haka zai yi har abada sai ya kama ya sauko ya zo zai fita amana sai ta kubuce ya bita azaba sake na a cikin wuta ko da wannan mutumin ya yi mutuwa shahada in ji abdullahi bin mas'ud sannan sai abdullahi bin mas'ud ya ce wa almajiransa as-salatu amana kar ku dauka ajiyar kuɗi ne kadai amana kun ga sallah amana ce al amana alwala da kuke gani amana ce al amana sikeli da ake auna nauyin abubuwa shi ma amana ne wal kaidu amana yace mudu da ake auna hadi shi ma amana ne wa ashyaqun addadaha zazan yace abdullahi bin mas'ud sai ya kirga abubuwa da dama sannan sai ya ce wa a'azamu zalikal wada'i babu shakka daga cikin amana mafi girma akwai ajiya da aka kawo maka a cewa daga wannan ajiye ne to wannan magana da abdullahi bin mas'ud ya faɗa ma almajiransa shi zazanu maganar ba ta natsu a ransa ba saboda haka yace fa ataitul bara bin azib sai na tafi da bara bin azib sahabi manzon Allah fa kuntu sai nace ala kara ila ma qala ibn mas'ud tunda sahabban annabi suna da yawa idan ka ji baƙon magana baƙuwar magana daga bakin wannan sahabi sai ka tafi wajen wancan sahabi dan ya warware maka saboda haka da ya ji wannan magana sai ya tafi ga albara bin azib shin ka ji abin da abdullahi bin mas'ud yake faɗa kuwa kala kaza wa kaza kala kaza wa kaza قال سي البراء بن عازب يجي صدقه باب شك ابن عبد الله بن مسعود يا فدا gaskiya ne bari ma in tace maka amma sami'ta yaqulu Allah baka ji bane Allah da kansa ya faɗa a suratul nisa'i inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku ku bayar da amana ga masu shi wannan hadisi yana shu'abul iman littafin al-Imam al-Baihaqi hadisi na 2266 hadisi ne babu shakka yana da kyau in ka duba sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1763 don haka kenan ita amana ta game rayuwar mu kar ka dauke ta abu guda daya amana ta game rayuwar mu akwai matsaloli waɗanda ya kamata a ce mun yi magana sai kamar guda bakwai matsala ta farko matsala ta farko a duk cikin alkur'ani babu aya mafi girma wacce ta bayyana matsayin amana fiye da wannan aya ta suratul nisa'i duk cikin alqur'ani akwai ayoyi da suka yi magana akan amana sun kai 31 a wurare da dama na alqur'ani amma babu ayar da ta fito da hukuncin amana da hatsarinsa a fili fiye da wannan aya ta suratul nisa'i saboda ku ji yadda Allah ya faɗa inna Allah ya amurukum kaga wannan baya buƙatar a fassara maka, Allah yana umurtan ku kaga Allah ya gan magana yace Allah ya yi umarni ka daga ka san umarnin Allah wajibi ne me Allah ya yi umarni gare ku an al amanati ila ahliha ku mayar da amanoni ga masu su kuma ba a ce amana ɗaya ba kuma yana da kyau mu gane menene ma ake nufi da amana al'amanatu ma'khuzatun min al'amni. amn haka haka sa malamai suke cewa kamar shekul islam da ya rubuta littafin siyasatu shar'iyya malamai suke cewa da zaman lafiya da amana tushen su guda matukar babu amana to ka cire zaman lafiya matukar babu zaman lafiya ka cire amana saboda kalma ta inna lafzatul amanatu al amanatu ma'khuzatun min al-amn الأمانة مأخوذة من الأمن وهو ضد الخوف إن كذب لسان العرب مجلد نفر شاهد غريد أربعين الأمانة مشتقة من أمينة وهي تعني الأمان كما الأمان دا الأمانة بمعنى da zaman lafiya da ma'ana da دا, ma'anar su guda da zaman lafiya da amana ma'anar su guda kaga kenan idan akwai amana ana samun zaman lafiya idan babu amana ba babu zaman lafiya saboda haka kalmar amana da kalmar zaman lafiya tushen su guda hatta littafin ibn faris da ake kira mujam maqayis lugha mujallal farko shafi 131 ka duba haka zaka gani haka littafin isfahani mufradatu fi quran karim shafi 90 in ka duba na haka zaka gani kamar misali ibn faris yana cewa al'amanatu kana babu shakka tana da wahala Allah kuma bai rufe alqur'ani ba sai da ya tabbatar mana da haka kaga ya mana umarni mu sai da amana ko to bai rufe qur'ani ba sai da ya gaya mana amana tana da wahala don haka Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci a suratul ahzab aya 72 inna aradna al-amanata misalin girman amana saboda kada ɗan adam ya rena al'amarinta shi yasa ya buga wannan misali a cikin alkur'ani bayan ya mana umarni mu tsaida amana da kuma ya gaya mana fa girman amana inna arafna al-amanata ala samawati wal ardi mun gindaya amana ga samai da ƙasa da jibali da duwatsu fa abaina ay ahmilha sun ki su dauki amanan nan wa ashfaqna minha sun ji tsoro wa hamala hal insanu amma dan adam ya dauka innahu kana zaluman jahula lalle dan adam yana da aibu guda biyu da zalunci da jahilci in ka duba littafin khulqul muslim littafin Muhammadu ghazali shafi na arba'in da shida ya ce Allah ya gaya mana umarnin da ya mana na rikon amana yana da wahala sama da ƙasa sun kasa ɗauka to sai Allah ya gaya mana ɗan adam ya ɗauka kaga ya gaya mana amana tana da wahala to amma sai ya gaya mana maganin wahala maganin wannan wahala abu biyu ne kawar da zalunci kawar da jahilci magana ta gari za ka iya ɗaukar amana shi zai ce innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance mai zalunci mai jahilci wato kamar Allah yana nufi idan kana son wannan amanar da sama da ƙasa da duwatsu suka ji tsoronta dan adam ya dauka kana so ka dauke ta lafiya ka dau to ka kawar da abubuwa guda biyu ka raba kanka da zalunci ka raba kanka da jahilci matukar babu zalunci tare da kai babu jahilci tare da kai an gama babu shakka za ka iya tsaye da wannan amana amanan nan babu shakka na Allah madaukaki wanda ya ba musammai da kansa da sauransu babu shakka amana ce wadda tana da yawa kamar inda mana bayani a suratul nisa'i amanan tana da yawa amma malamai suna kasa ta kamar kashi biyu akwai abin da ake kira al'amanatul udma babban amanan da take kan dan adam wanda shine at-tamassuku bi dinillah riqon addinin Allah riko da addinin Allah wanda shine amana mafi girma sannan duk abin da Allah ya baka na ni'ima wannan amana ce a wurinka duk abin da Allah ya baka in dai ni'ima ce kaga dai ana cewa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ni'mar Allah ba shi kirkuwa amma kuma duk ni'ima da Allah ya dan adam amana ce ni'imar Allah ba ta kirguwa kuma ni'imar Allah amana ce misali Allah ya baka gani to ganin nan amana ne Allah ya baka ji jin nan amana ne Allah ya baka hannu hannun nan amana ne Allah ya baka kafa kafan nan amana ne Allah ya baka harshe harshen nan amana ne Allah ya baka dukiya dukiyan nan amana ce fala fik illa bima yurdi Allah kar ka kashe wannan dukiyar taka sai hanyar da Allah ya yarda da ita sannan mutuncinka ka tsare shi kansa amana ne mutunci ka tsare abin da zai iya keta mutuncin ka wannan amana saboda mutunci yana daga mafi girman kyautan da Allah ya madan adam amma da ya baka kyautan sai ya danka maka kulawa da shi a hannunka in ka ga dama sai ka tsare mutuncinka in ka ga dama sai ka zubda mutuncinka to amma shi kansa mutuncin amana ne wannan dalili yasa aka samu bayanin ubangiji bin ka'ab wanda yake faɗa yana cikin al na ibnu abi shayba kitabu talaqi man qala ah, utimatil mar'atu ala farjiha hadisi na 2058 إن من الأمانة أن المرأة أوتمنت على فرجها yana daga nau'in amana ita mace al'auranta amana Allah maɗaukaki ya bata kaga kenan mutunci amana ne sannan dan da Allah ya baka shi ma amana ne ba kyauta ba ce kawai fahimtuhu amanatun wa ri'ayatuhu amana wa tarbiyatuhu amana ka tsare rayuwar wannan yaro ka tarbiyarsa amana ce Allah maka kuke ya baka sirri tsakanin mutum da mutum shi ma amana ne babu shakka akwai hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan haddatha ar-rajulu bi hadithin mutum yana magana da da kai kuna magana sun manta fata sai kaga mutum ya waiga idan kuna magana da mutum sai kaga ya juya fa huwa amana annabi yace to daga daidai wannan lokacin da ya juya magana ta zama amana gurin ka kana magana da mutum sai ya juya saboda akwai maganar da za ka yi da mutum saboda yarda da kai da shi wannan magana ba za ka yi ta da wani ba saboda haka magana tsakanin mutum da mutum amana ne babu shakka hadisin nan yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1959 da silsilatu sahiha hadisi na 1990 eh, idan aka ce maganar mutum da mutum amana ne zance na mutum da mutum amana ne eh, musamman idan mutum ya waiga kaga ya nuna cewa yana bukatan ya zama sirri to saboda haka yasa malamai suke cewa gaba ɗaya maganar telefon sirri ce baki ɗayanta domin duk mutumin da ya buga maka waya a tunaninsa yana magana ne daga kai sai shi Allah ya samu gani don haka idan ka buɗe loudspeaker ka ci amanarsa ta yiwu buɗe loudspeaker ɗin nan da kai akwai waɗanda ke gurin kai kana son su ji abin da wani zai faɗa amma shi yana magana ne tsakaninsa da kai bai tamanin akwai mutum na uku ba saboda haka da ka bude loudspeaker din nan ka ci amanarsa saboda manzon Allah yake ah, magana tsakanin mutum da mutum amana ce to ina kuma ga mutumin da zai ma yi rikodin magana da kai da shi rikodin magana da kai da shi kai kana magana da shi saboda yarda da kai da kai da shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musulmi da musulmi akwai amana akwai yarda akwai amincewa ka saki jiki da mutum kana magana da shi ta waya shi kuma saboda maci amana ne sai ya magana maganarka sai ya tafi yana yayatawa yana gani yayi gudunta aiwa ne maha'inci ne alhali kuma duniya ta sani maha'inci shine kai da kaya da sharri tsakanin mutane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani manzon Allah ya sani akwai maganar da take tsakanin mutum da mutum akwai magana na sirri wanda babu shakka in ka ci ta tsakanin wasu za ka ɗauka magana ce mai girma alhali ko magana ce wacce aka yi ta akan noma saboda hatta gulman kansa akwai gulman da shari'a ta halatta ko babu akwai gulman da shari'a ta halatta gulman fasiki idan abin da yake aikatawa zai cutar da al'umma an samu fasiki wanda yana ta'adi idan aka kyale shi babu shakka ta'adinsa zai cutar da al'umma saboda haka sai aka zauna ana zance a kansa wannan zance da ake a kansa zahirinsa gulma ne alhali kuma a baɗini hanyar gyara ake nema saboda haka idan mutum ya naɗi magana da aka yi irin wannan guri misali sai ya tafi ya yaya ta ma duniya kaga ya ɗauki magana daga wani mahalli ya kai ta wani mahalli maganar da aka yi ta saboda amana yanzu ya ɗauke ta ya kai mahallin maganar da aka fallashi amana Allah ka samu gani saboda haka ita magana kanta sirri ce tsakanin mutum da mutum ba kuma magana kadai ba hadisin manzon Allah ya nuna mana cewa hatta shawara akwai hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah yake cewa al-mustasharu mu'tamad duk wanda aka ce ma wani zo ka bar shawara da zarar an ce wani zo ka bar shawara shikenan kuma an baka amana in ji mazan Allah kalmar da za ka faɗa ka tabbata amana ce tsakaninka da Allah idan ka ba shi gurguwar shawara ka ci amanar wannan mutumin a ranar tashin kiyama akwai hitabi a tsakanin shawara amana ce duk wanda ya nemi shawara a wajen ka to ka bashi amana ta ka bashi shawara ta kwarai hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 6700 mafi girman sa wato ne tona sirri abin da ya auku tsakanin miji da mata daga cikin nau'i na fallasa fallasa mafi muni in ji annabi muhammad ne fallasa sirri da ya auku tsakanin miji da matarsa hadisin yana sahihu muslim inna min asharrin nasi inda allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha mutum ne ya tara da matarsa sai ya fita yana ba da labari ko ta tara da mijinta sai ta je tana ba da labari to babu shakka manzon Allah ya ce a ranar tashin kiyama idan za a tattaro maciya amana wanda azabarsa ta himuni babu kamar wanda ya fallashi asirin matarsa saboda haka sirri tsakanin ma'aura haramun ne a bayyana ko da bayan mutuwar aure ko da bayan mutuwar aure har abada har mutuwarka matar da ka aure ta zaman da kai da ita na jima'i wannan zama amana ce tsakaninka da ita da Allah daga ranar da ka fallasa babu shakka wannan rana mutum ya zama ci amana kuma akwai hisabi kanka a ranar tashin kiyama sannan akwai mu'amala tsakanin mutum da mutum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a hadisin Abu Musa al-Ash'ari innal khazina al-amin allazi yu'addi ma umira bihi tayyibatun bihi nafsuhu ahadul mutasaddiqin mutum ne za a ba shi aiki na ma'aji a cewa da kai ne ma'aji aka baka mukami na ma'aji sai ka rike wannan mukami annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'addi ma umira bihi yayi abinda aka umarce shi da shi fayyibatun bihi nafsuhu sannan ransa yana jin daɗin wannan aiki da yayi ba tare da ya ci amana ba mazan Allah ya ce a ranar tashin kiyama Allah yana kirga ga cikin masu bada sadaka kar ka yi tamanin wace kana da kuɗi kana bada sadaka ne kawai zaka samu lada a ranar tashin kiyama mazan Allah ya ce idan aka baka wani mukami na sauran dukiya mukamin ka na kulawa da dukiya har ka rabu da wannan kujeran baka ci amana ba baka taɓa kuɗin nan ba ka ɗara amana to kowace rana ana rubuta maka ladan sadaka har zuwa ranar da ka bar aiki kaga ba sai ka saci kudin ka taimaka wa mutane ka samu lada ba tsare amanar da kai ma sadaka ne iji manzon Allah sannan ladanci shi ma kansa amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira al-imam daminun wal mu'azzin mu'taman liman yana lamuntar sallar mutane ladani kuwa mai rikon amana ne kaga ladan ladanci rikon amana don haka yake zama wajibi ga duk mutumin da ke da wannan haƙƙi ya tashi tsaye wajen kokarin sanin haƙƙokin da suke kansa waɗanne abubuwa ne ya kamata ladan ya sani na dokokin Allah saboda babu shakka ladanci shi ma nau'i ne na amana in ka duba tafsirin ibnu kasir na waɗannan ayoyi da muke magana a kai za ka ga sa wanda ya mai yawa yana kasa amana kashi biyu kashi guda hakkoki na Allah da suke kanmu wanda su ita ce amana mafi girma kashi guda kuma hakkoki da suke tsakanin mu yau ah, kashi guda na amana ya shafi hakkoki da suke tsakanin mu da Allah madaukaki kashi guda na amana ya shafi hakkoki da suke tsakanin mu yau wannan babu shakka ya ishe ka muhim bayanin da nuna muka cewa amana tana da girma a wajen Allah bare matsala ta uku in ka dubi alkur'ani yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin mala'iku a bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana game da mala'iku ya nuna mana cewa mala'ikun Allah ba su cin amanar Allah tabaraka wa ta'ala kamar misali a suratul tahrim ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar ba su saba wa Allah umarni da ya ba su suna aikata duk abin da Allah ya ba su umarni a kai wannan yana gwada maka cewa mala'ika baya cin amanar Allah tabaraka wa ta'ala wannan siffa ce ta mala'iku gaba da ka duba tafsirin munir fasaran wannan aya ta suratul tahrim aya ta shida yana mujalladi na 28 shafi bakwai. fa hum yatamayyazuna bi ta'atil kamila ila Allah rabbihim mala'iku sun bambanta da halittar mutane mala'iku suna da cikakkiyar biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala la yukhalifuna awamir Allah ta'ala ba su saba umarnin Allah wa yu'adduna ma na biki fi waqtihi muhaddad idan Allah ya ba mala'ika umarni to mala'ika yana tsayar da wannan umarnin a daidai lokaci min gairi tarafin babu jinkiri babu jinkiri to bare kuma shugabansu shine mala'ika jibril alaihi salam wanda a suratul shu'ara Allah madaukaki ya mana bayani game da mala'ika jibril yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin haka نزل به الروح الأمين على ما ذكرتكم من wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle alqur'ani saukarwa ne na Allah subhanahu wa ta'ala wato mai renon halittu gaba daya Allah shi saukar da alqur'ani nazala bihi ruhul amin wanda ya sauko da daga wajen Allah shine ar-ruhu al-amin mai rikon amana mala'ika jibril mai rikon amana wanda shi ne jagoran mala'iku ala ta kuna min al-munzirin nazala bihi jibril alayhi salam al-aminu ala al-wahyi war risala ah, mala'ika jibril ya saukar da wannan wahayi da sakon Allah ala qalbi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasa yace nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin kaga mala'ika jibril ya samu shaidar Allah na cewa mai amana ne الروح الامين بل ما سورة التكوير يا سيدي مجانا الاخيري انه لقول رسول كريم انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع thumma amin Allah subhanahu wataala ya tabbatar da amana yani sifatun li jibril alaihi salam wasafahu Allah bil amana Allah ya siffanta mala'ika jibril da rukun amana wa hadha azimun jiddan wallahi babban al'amari ne domin aka ce Allah ya saukar da alqur'ani Eh, domin abin da zaka fara neman sani shine wa ya kawo alqur'ani mai amana ne kuwa to Allah kafin kai tambaya ya gaya maka wanda ya kawo alqur'ani shine ma shugaban mala'ikun Allah kuma Allah ya tabbatar masa da shaida ta amana annar rabba azza wa jalla yuzakki abdahu wa rasulahu malaki jibril alaihi salam Allah da kansa ya tsarkake mala'ika jibril to ba wai shi kadai ba in ka dawo matsala ta gudu wannan amanar siffa ce ta annabawan Allah gaba ɗayansu siffa ce ta annabawan Allah gaba ɗayansu idan aka ce inna Allah ya amurukum an tu'adul amanati to da zaran Allah ya bada umarni ka tabbata mala'ika ya dauke annabin Allah ya dauke kai kada yake jira annabawa gaba ɗayansu masu amana ne in ka dubi alqur'ani haka zaka gani kamar yadda sayyid kutub yake magana a fi zilalin qur'an fassara wannan aya yayi magana da misalai da da dama a annabi nuhu alaihi salam a suratul a'raf Allah madaukake ba da shaida qala al malaku min qaumihi illa na malaku min qaumihi inna daraka fi dhalalin mubin qala ya qaumi lan sami dhalalan رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون annabi Nuhu alaihi salam ya tabbatar wa jama'ansa ne eh, isar da sakonnin Allah ne eh, lakini rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga wajen Allah ni manzo ne daga wajen Allah uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakonnin Allah mahalicina wa ansahu lakum kuma in gabatar da nasiha gare ku wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu na san wani abu game da Allah wanda ku ku sani ba suratu uh, shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan annabi Lut alaihi salam wanda Allah madaukake yake siffanta shi da amana كذبت قوم لوط المرسلين قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما أسألكم عليه من إن أجري إلا كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين لأني منزولي مي أمانة كل قبل هذا كنا النبي لوط من أمانة حتى النبي شعيب عليه السلام وصورة الشعراء كذبت آه، كذب أصحاب الأيكة المرسلين أصحاب الأيكة المرسلين إذ لهم شعيب أفلا تتقون ان لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كاغا النبي شعيب عليه السلام شيما هكا الله يباشي شيدا كما شيدا الله يبام النبي ظهر تصورا النباوة annabi shu'aib yana gaya ma jama'arsa yan kasuwa yan kasuwa ne annabi shu'aib yana ce musu inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku mai amana kun riga kun sani mai amana saboda haka na taho da sako daga wajen Allah subhanahu wata'ala zuwa gare ku annabi yusuf alaihi salam ya samu jarabawa matar babban mutum ta nemi ya yi lalata da ita a da shi annabi yusuf alaihi salam Allah ya kare shi bayan Allah ya kare annabi Yusuf annabi Yusuf ya kai ga zama a gidan yari a kwana a tashi saboda ita amana matukar ka tsaye da ita to babu shakka akwai ranar da zaka cire bata duk wanda ya rike amana kare da ko da baka ci ribar amana a yanzu ba ka jira ita amana dan ne saboda haka a kwana a tashi annabi Yusuf yana fursun ranan sai mai gari yasa aka tara mata yasa aka tara mata yana so ya musu tambaya game da annabi yusuf alaihi salam din na wanda yake cikin fursuna saboda an ainihin sarki ya yi mafarki an rasa wanda zai fassara masa wannan mafarki sai daga fursuna sai daga fursuna aka aiko fassaran mafarki yaya aka yi wannan malami ya shiga fursuna aka ce to ai mata suka yi mana kage to ko dai gaskiya ne sai tara matan annabi yusuf yana fursuna yaya me ya auku tsakaninku da shi kala ma khatubu kunna idra wa kunna yusufa khatubu kunna idra wa kunna yusufa annasi قل عاش بالله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز قالت امرأة العزيز لا حصحص الحق أنا راوي نفسه mai gari yana tambayar mata ku bani labari da ya abu tsakaninku da annabi Yusuf Tunna Yusuf an nafsihi lokacin da kuka nemi annabi Yusuf alaihi salam kunna suka ce hasha lillah ma alimna alaihi min su'in ba san wani mugun hali game da wannan mutumin ba kaga kenan don mutumin da ya tsaye da gaskiya komai dadewa sai duniya ta ba da shaida a kansa komai darewa waɗannan mata suka ce ba san wani mugun hali game da wannan saurayi ba qalat imra'atul aziz ita wannan babban matar babban mutum tace al'ana hasal haqqu yanzu dai zan tsage gaskiya yanzu magana za ta fito fili ana rawatuhu an nafsihi a gaban taro a gaban sarki a tsakanin matan gari tace ni na ni na ne Yusuf ba shi ya neme ni ba wa hu la min as-sadiqin kuma yana cikin masu gaskiya yana fa Allah yana kare shi a waje ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد mai gari yana jin irin wannan shaida da ake bayarwa akan mutumin kwarai wanda ya zauna a kursu na shekaru masu yawa saboda kage da aka da aka masa sannan ga fassarar mafarki da ya aiko mar daga fursuna sai mai garin yana ganin kai ya samu nutsuwa da wannan mutumi ba ya kamata ya samu ganin shi ya kamata ya samu ganin shi don haka take sai ya ce wa qala al maliku tuni bihi astaghlisu li nafsi أستخلصه لنفسي فلما mai gari ya ce yana bukatar a kawo masa annabi yusuf alaihi salam tuni bihi astakhlisu li nafsihi ku kawo min shi zan tseratar da shi daga fursuna zan kubutar da shi daga damuwar da ya shiga saboda hidimar kaina saboda sha'awar da nake ba rayuwar wannan bawan Allah an kawo annabi yusuf kallama kallamahu lokacin da ya magana da shi kala sai ya ce masa innaka liyawma a yau ladaina kai a wajenmu makinin mai daraja ne aminin mai rikon amana annabawa wannan shaida ce gare su yasa annabi Yusuf ya ce to lalle mutum da ka ba da shaidar ni mai amana ne ka bani kulawa da asusun kasan nan dukiyar kasa ah, wannan kuma annabawa ke da wannan iko kamar da shekul islam yake faɗa bal innahu sa'al wilayata lil maslaha ad-diniyya annabi yusuf ya nemi a bashi kulawa da rikon dukiyar kasa saboda babu shakka annabin allah ne ya ba ma kansa shaida in ka duba majmu'u fatawa shekul islam mujallal na sha biyar shafin ɗari da goma sha uku zuwa sha biyar annabi musa alaihi salam shi tarihin tarihinsa ya baro madiyana ya baro garinsu ya taho madiyana yana zuwa madiyana ya tarasta da mutane suna gindin wani rijiya suna ɗiban ruwa ga wasu ‘yan mata da suna kora dabbobinsu annabi musa alaihi salam ya taimaka ya ba mu waɗannan ‘yan mata taimako ya ya shayar da su. ruwa suna komawa gida ta ba wa babanta labari ɗaya daga cikin waɗannan yara don haka tana ba wa mahaifinta shawara wannan ya zo a suratul qasas aya ta 26 قالت إحداهما يا أبا قالت إحداهما يا أبا استعذر إن خير أن استعذرك القوي لمين ɗaya daga cikin waɗannan 'yan mata take ba mahaifinta shawara ya aba ista'ajir ya baba ka ɗauki wannan mutumin. ka ba shi wato aiki na ko ya zama mai kulawa da dabbobin nan inna khayra manista jarka don mafi alkhairin wanda zaka dauka ya maka aiki na ko dago shine alkawiyu mai karfi wanda zai iya aikin sannan al'amini mai rike amana waɗannan siffofi guda biyu suna jikin wannan mutum annabi Musa alaihi salam wannan shaida ce wacce ita wannan yarinya take bayarwa gare shi ga shaidar da Allah da kansa ya ba mu annabi Musa a suratu dukhan aya ta 17 wala qad fatanna qablahum qawma fir'aun لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم الله ينبام الأبار جرباوا تييوا متانا فرعون ya tura musu manzo kun san manzo da aka tura wa fir'auna shine annabi Musa alaihi salam Allah ya siffanta annabi Musa da cewa rasulun karimun manzo ne mai karimci a wajen Allah an addu ilayya ibadallah annabi Musa yana cewa ya ku bayan Allah ku taho gare ni ku bani bi eh, da'ar ku in kai ku ga Allah subhanahu wataala inni lakum rasulun amin lalle ni gare ku manzo ne mai rikon amana kaga kina nan Musa ya samu shaidar Allah wannan in ka bi alqur'ani haka ka samu mala'ikun Allah suna rike amana manzannin Allah suna rike amana bare kuma annabi Muhammad da kuma dama kun riga kun sani tun yana yaro haka aka san shi da amana da faɗin gaskiya ga kore shawa fa amana sifatu lahu amana siffa ta annabi Muhammad tana daga siffar manzon Allah wanda dalilin haka yasa Qurayshawa suka yi masa lakabi as-sadiqul amin mai gaskiya mai amana ka duba fiqh siyar uh, fiqh siyar shafi na 178 uh, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sananne ne game da amana kuma in ka duba sahih muslim uh, littafin sahih muslim kitabu zakati babu zikirin khawarij wa sifatihim hadisi na 1763 hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa ala manuni? yanzu ba za ku bani amana ba wa ana aminu man fis sama'i kuma ni ne amana ne ga Allah wanda ke sama ya atini khabaru sama'i sabahan wa masa'a labarin sama yana zuwa gare safe da yamma wanda manzon Allah ke gaya wa sahabbai don haka annabawa gaba ɗayansu suna rike amanar Allah subhanahu wa ta'ala mu ma ba mu tsaya haka ba Allah ya gaya mana a suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a suratul nisa'i lallai ne mu tsayar da amana kaga kenan amana min lawasimil iman yana daga cikin wajibi kafin imanin mutum ya inganta sai an samu amana ka'ida ce kamar a suratul anfal aya ta 27 Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu la taqulu ya ayyuhal allazina amanu ya ko da suka yi imani la takunu Allah war rasula ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah da imani suna hali amana da imani suna hali al'amanatu min iman ya amanu ya ku waɗanda suka yi imani sannan aka ce kar ku ci amanar Allah da manzonsa kar ku tauye kowace amana Na sai ka hada da hadisin eh, Abdullah ibn Umar wanda yake cikin musnad al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la imana liman la amanata lahu babu imani ga mara amana saka magana ta kare, babu imani ga mara amana inji annabi ayar alkur'ani kuma fa ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula ba yanda za a yi ka hada cin amana da imani ba zai yiwu ba in ka zama maci amana to ka sa kanka cikin munafikai kar ka sa kanka cikin masu imani saboda ita amana da imani hada suke in ji malamai yadda alqur'ani ya nuna haka sunnar annabi muhammad ta nuna in ka duba ma suratul mu'minun wanda farkon sura Allah yana gaya mana sifofin masu imani yace kad aflaha al mu'minun Allahu rahmanur rahim qad aflaha al mu'minun suwaye masu imani Sifa na ɗaya ke. Ka faɗi biyu? والذين هم لفروجهم حافظون وانا يتجه سيفا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين hmm. فمن ابتغي ذلك فأولئك هم العادون وتجه سيفا ذكر شيء هم لأعادهم kaga Allah madaukaki ya riga ya kama mana magana a cikin alkur'ani in kana neman masu imani sura guda suratul mu'minuna kaje ka bude ta duniya yau mun saki jiki muna ganin za mu ci amana kuma a lahira mu shiga aljanna wallahi wannan kuskure da amana da imani hada suke Allah ya saukar da sura guda suratul mu'minun yana maka bayanin suwaye masu imani kad aflaha mu'minun da sifofin su in ka dauka magana ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da amana wannan hadisin yana sahihu jami'i sabir hadisi na 7179 ya inganta daga manzon Allah akwai hadisi na manzon Allah da yake cewa al-mu'minu man amina nasu ala dima'ihim wa amwalihim mumini shine wanda mutane suka amince da shi akan dukiyarsu da jininsu an baka amana dukiya baka ci ba an baka amana rai baka ci magana ta gare sunan turmidi sunan nasai ka duba silsilatu sahiha hadisin 549 فالأعمال العامة jami'an جميعا wa ومسؤوليات don haka dukkan wani aiki in ma na hukuma in ma kodago in ma mu'amala tsakanin mutum da mutum amana ka duba yadda tsakaninka da Allah yake da kuma tsakaninka da mutane matukar mutum ba shi da amana to babu shakka imani baya tare da shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa cin amana yake daga alamar tashin kiyama mutanen farko rikon amana ya ba su shaidar kirki mutanen ƙarshe cin amana ya ba su shaidar banza wannan ne abin da sunnar manzon Allah ta karantar da mu kuma duk mutumin da ke cin amana ba ku shakka kada ma ya yi tsammanin tsira a ranar tashin kiyama abinda Abu zarar gifari abu zarril gifari ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ni. ya rasulullah ka ba ma wani matsayin shugaba a wuri kaza wani ni ma a dada gwamna mana annabi sallallahu alaihi wasallam fa baraba bi yadihi ala mankibi sai da manzon Allah ya bugi kafadar abu zarri sannan ya ce masa ya aba zarri innaka da'ifun kana da rauni wa innaha amanatun kuma amana ce fa mulki amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama ita amanan nan a ranar tashin kiyama takaici ne da nadama illa man akhadha bi haqqiha sai dai wanda ya rike amana da haƙƙinta wa adda allazi alaihi fiha ya bada haƙƙinsa da yake kanta hadisin al-imamu muslim in ka duba kitabul imara babu qara'atil imarati bi ghairi barura saboda haka malamai suke kyamatar shugabanci in ba larura ta kai ga haka ba wanda duk ya karbi shugabanci wanda duk ya rike amana ya tabbata a ranar tashin kiyama yana tare da takaici da nadama sai dai kawai wanda Allah ya tsayar da shi ga hadisin Abu Huraira yana cewa wata rana ana zaune tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisu qauma ja'ahu a'rabi sai ga wani kawai ya taho فقال متى الساعة يوشي ساعة الكرشين الدنيا ذات zo ya الله annabi sallallahu alaihi wasallam bai kula shi ba ya ci gaba da hudubarsa yana jawabin sa ga sahabbai inji Abu Huraira fa qala ba'dul qawli sami'a ma qala fa kariha ma qala wasu na cewa to annabi ya ci tambayar wannan ba kauye amma ya kyamace abin da aka masa tambaya a akai wa qala ba'dhum bal lam yasma wasu na cewa bai ci tambayan bane sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karantar da sahabbai sannan sai ya ce aina urahu sa'ilu anis sa'a ina mai tambaya game da sa'ar ƙarshe na duniya wannan ba kauye ce har ana ya Allah gani nan sai mazan Allah ya ce faɗi za buyi akil amana fantazir sa'a da zaran kaga ana cin amana gabas da yamma kudu da arewa mazan Allah ya ce in kaga wannan ya yawaita cikin jama'a kusan kowa ka gani maci amana ne ita shi ke na ka zauna kawai ka jira ƙarshen duniya ka ba wace an gaya maka sauran shekara kaza ne no ka duba makwabcinka ganin wanka babanka kawunka shin yaya mu'amalar mu take to wallahi in ba mu kai karshen zamani ba mun kusa Allah ka sa mu cika da imani wannan balarabe ya ce kaifa iba'atuha yaya tauye amana zai kasance manzo Allah ya ce idan usida al-amru ila ghairi ahlihi da zaran an shugabantar da al'amari ga wanda bai cancanta ba fantazir sa'a sai ta jira sa'ar karshe yanzu akasari zaɓe da ake mutanen banza ne akasari duk inda za ka samu shugaba akasari a wannan zamani to sai ka taras mutumin banza ne na kirki gudu yake kuma ko da shugabancin addini wannan lamari yana cikin hadisan annabi muhammad a hadisin anas manzon allah yana cewa awwalu ma tafiduna min dinikum al-amana abu na farko da za ku rasa ku nema ku rasa a cikin addinin nan shine amana abu na farko a musulunci ka nemi amana ka rasa wanda da akan amana kafirai suna musulunta akan amanar musulmi ba wa'azi kafiri yana musulunta manzon Allah ya ce abu na farko da za ku rasa shine amana ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1739 yana daga fitintinu da za su sami jama'a a ƙarshen zamani wanda manzon Allah ya bada labari cikin hadisai masu yawa kamar misali hadisin Abu Huraira da ya aki alan nasi sanawatun khadda'atun nan gaba akwai shekaru na yaudara suna nan tafe ga mutane shekaru na yaudara inji Annabi Muhammad ya manzon Allah ya siffanta zamanin gaba ɗaya zamanin da zai zo annabi ya siffanta shi da sunan yaudara wato zamanin mayaudara na don Allah ka dauke shi ka auna da zamanin mu manzon Allah ya ce yusaddaqu fi halkazi me yasa annabi ya kira zamanin da suna zamanin mayaudara duk makaryaci a wannan zamani shine mai gaskiya wa yukazzabu fiha sadiqu mai gaskiya ko a wannan zamani makaryaci sai kaga zamanin zamanin mayaudara ne yu'tamanu fi al an tabbata wannan maci amana ne amma za a dauki shugabanci a bashi duniya ta shaida amma za a bashi wa yuhawwalu fi al-amin an tabbata wani mai rikon amana ne amma sai an nuna wa duniya wani maci amana ne wanda mazan Allah ya ce to zamanin gaba ɗayansa zamani ne na yaudara kun ga kenan yana daga alamar ƙarshen zamani amana ta rabu da mutane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsuwa a kai yana cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwar muhammadu ke hannunsa la taqumu sa'a sa'ar karshe ba za ta tsaya ba hatta yazhara al-fuhshu wal bukhlu wa yukhawwalu aminu wa yu'tamanu al-kha'in Allah yake sa'ar karshe na duniya ba ta zuwa sai an kai lokacin da alfasha zai bayyana alfasha za ta bayyana alfasha za ta bayyana zina ta zama ba komi ba rowa ta yawaita yukawwanu al-amin mai rikon amana a ɗauke shi mashi amana wa yu'tamanu al-kha'in sannan mutumin da an tabbata mashi amana ne a dauke shi amana a bashi in ka duba silsilatu sahiha hadisi na ɗaya ga hadisin Imran bin Husayn inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanu manzon Allah yana ce masa habbai a bayan kun tafi wata jama'a za ta zo wannan jama'an maciya amana ne ba a ba su amana guda ba ce sai sun ci ah, wanda yana gwada muku abin da ya rike duniya shine amana amana ta rike duniya da zaran babu amanar a duniya magana ta gani duniya ta zo ta don haka in ka ga amana a wannan zamani a ce maka da rai suna da amana karya ce yaudara suke za a nuna maka zahiri taimakon ka za a yi alhali a bayan taimakon nan cutan ka za a yi ko mun sha faɗa wa mutane wannan yanzu ba ga abin da ya fallasa da aka samu na amurka ba intanet mutane sun saki jiki sun ɗauka kamar ai wata falala ce da allah ya kawo ma duniya saboda haka mutum zai saki jiki da intanet da abin da ya ga dama sai gashi asirin amurka ya fito akan cewa tana amfani da intanet tana ɗiban asirin kowa a duniya kaga kenan amanar da suke faɗa a ciki sai ka yarjejeniya da sauransu wanda duk ƙarya ce babu wata amana da ta rage illa yaudara yadda manzon Allah yake faɗa shi yasa zamanin yake da wannan siffa sanawatun khadda'a Allah ya kare mu daga sharrin wannan zamani Allah ka ba mu damar riko da amana ah, kuma ka samu cikin waɗanda za su tsira a ranar tashin kiyama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد